Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu, na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba share fagen, ga gogon El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamnatin Najeriya ta ce za ta wallafa jerin sunayen waɗanda ta kwace kuɗin cin hanci da rashawa a hannunsu. Biyo bayan umarni da babbar kotun tarayya a Legas ta bayar a yanke karar da ƙungiyar Serap ta shigar ga ministan shari'a Abubakar Malami. Abi kadin taro sisi ba hasin shi ta huska abin da aka samu kan waɗannan matsalolin. Majalisar dattawa ta ce ba za ta sake tantance kowa daga sashen zartarwa ba. Sai in Yemi jo ya kori Ibrahim Magu daga EFCC. Kudancin Najeriya sun kaure da kiran yi wa tsarin shugabancin Najeriya garan Bawul don mallakar arzikin yankinsu. Arewa da TJ irin su Justice Mamman nasarar na cewa da gumin arewa aka samo mai. Kuɗin gyaɗa da auduga da koko aka shugaba Buhari kan kafafen labaru Shaban sharada ya ce tawaga za ta je jami'ar Maiduguri don yiwuwar katange ta bayan ramin da soja suka tona don kan harin Boko Haram. Rayukan ɗalibai, rayukan malamai, shugaba Muhammadu Buhari yana girmama su sai inda karfin sa ya kare. Ana ci gaba da taziyar rasuwar ɗan masanin Kano Yusuf Mai Masule, wanda ya rasu a Masar yana mai shekaru 88. Nasira da kai Yamurar Amurka daga Abuja. Haka Yanzu kan bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, marigayi ɗan masanin Kano Dr. Yusuf Mai Tamasile na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta bayar da gudummawa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Da haka ba za mu taɓa mancewa da kyawawan jawabansa ba, ciki har da inda yake cewa. Na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna aƙidar bafulatanin daji da dukkan abin da ya dame mu a najeriya za mu samu amsa rikici ne na addini rikici ne na kabila rikici ne na siyasa na zamantakayya ne duk aƙidar sardauna za ta yi maganin sa. jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa ba ce ita ce npc wadda ta zana ta ɗore MPC ina a lokacin ba siyasa ba ce alif da ɗari tara da arba'in da tara a watan june a kaduna a greens hotel muka kafa jam'iyyar nan amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar yau shekara sittin da wani abu wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shine dr rb dukko kirista ne muka zaɓi kirista a alif da ɗari tara da arba'in da tara shekara sittin da biyu ko da uku da suka wuce ya zama shugabanmu da jam'iyyar npc ta zama ta siyasa sardauna ya kama shugabanci yana firimiya ɗin nan likitansa mai duba shi dr ishaya audu kirista ne mai kula da sha'anin tsaro a ofishinsa ko kuma a kasar ma ba a ki daya sande a wani kirista ne bai rade daga kaba makocinsa kuma wazirinsa na hannun dama michael audu buba ne kirista ne daga shandam nato babban amininsa a cikin sarakuna sarkin kagoro gwamna awan kirista da kankanuwar kabila daga kudancin zaria wa'annan kiristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da sardauna bai tsangwame su ba bai nuna masa kyama ba a tuna kuma a lokacin fasar dauna jikin usman dan hodiya ne wanda ya mujaddadi kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin sarkin maka yana shugaba shi yana mataimakinsa kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa yana ta wa'azi a shiga musulunci amma da jale tanko yusuf da shi Dr. Isha Audu Kirista suka zo ka ce mun ga wani abu da kake na alheri mu muna son mu koyi da kai. Ice ana ba ku sa'a babu tilas a addini. Ai shi ne ma suka kafa wannan jam'iyya Ken. Ai da sunanta Christian Association of Northern Nigeria. Da hmm. sauran Kirista suka karba aka cire Northern din. Kaga Sardauna bai nuna kiyayya ta sama ga wani ko Sardauna ya yi wannan. Ya zauna da kowa ba kowa hakkinsa. ya yi adalci. To Allah ji kan mazan kwarai Shi ko da ɗaɗɗe kuma shahararren ɗan jaridar nan da ke Kaduna Mahmud Bab Ahmad cewa yi. Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa siyasa ce take haddasa su. Kuma 'yan siyasa ne suke amfani da siyasar nan domin su samu goyon baya ko gindin zama ko matsuguni a waɗansu wurare ko kuma su hure ma mutane kunnuwa ta yadda za su samu biyan bukatarsu suka ga cewa addini shine hanya mafi sauki da za a iya amfani da shi don kaiwa ga irin wannan biyan bukata to alhamdulillahi yanzu siyasan ma mutane sun fara gane ta sun fara fahimtar ta sun fara ganin irin illan abubuwan da idan ba a yi amfani da ita ba bisa hanyar da ya kamata take haddasawa. An hamɓarar da gwamnatin da ke mulki kuma aka zauna a lafiya. Shekarun baya bayan za a yi haka. kuma abin da ke hana hakan shine rashin haɗin kai tsakankanin 'yan siyasa da ke sassa daban-daban na ƙasar nan. To duk rikice-rikicen siyasar Najeriya fa yana faruwa ne a kan tsarin kafa gwamnati. Waɗansu suna ganin cewa su ba a yi da su waɗansu na ana danne su waɗansu ana kaza kaza kaza kaza. To sai mutanen gabas kuma suka fanɗari. Su kuma suka nuna cewa ba su amince da wannan ba kuma ba za su yarda ba kuma sannan ma ƙasan ma ba su son su zauna a ciki. irin al'amuran da suka yi ta faruwa a zamanin siyasar jamhuriya ta farko kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna nan kuma a yanzu ne ma suke ƙara kullu kai suna yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar nan saboda haka nan har yanzu ana iya cewa mutanen najeriya idan su ya buɗe kansu ya waye arzikinsu ya ƙari ya bunƙasa amma har yanzu ba su koyi darussan komai ba game da al'amuran da ke janyo musu matsala yana kuma jefa su cikin wahalhali. A wannan marar da muke ciki akwai muhimmin abu wanda ya faru wanda kuma jama'a da yawa suka kosa da faruwarsa ko kuma su ne suka yi sanadiyan kasancewarsa a wannan lokaci. Wannan abu da ake yi kuwa shine bincike-binciken da ake yi domin a tabbatar an kore don a sha da ƙarari nan gaba. sa'annan kuma a hukunta waɗanda suka jawo matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin uku muka yi ta tsalle har sau ɗari ta kasa ficewa. Ilai kuwa gashi ana yi ana bincike ana kuma gano al'amura. Tarnaki ko jinkiri a cikin yanke hukunci ba abu ba ne wanda ke inganta harkan shari'a ko kuma wanda yake kyautata irin hukuncin da za a yanke. muddin ba an tashi haikan bane gaba daya aka yi irin wannan abu bai daya a kasar nan to ba fa yadda za a yi a samu nasarar kawar da rashawa da cin hanci a Najeriya domin Malam Muhammadu Buhari yana iyakacin kokarin sa yi yana tukacen gwamnoni kuma a nan suna nan suna kwancewa suna batawa suna abin da suka ga dama saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintunu da tashin tashina a Najeriya. ma ba wai a bar Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. 'Yan wana 'yan Najeriya a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka gada ko kuma waɗanda muka haddasa da kanwa. da kuma fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan bukatunmu da kuma ba mu daman goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabanninmu suka gabatar. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.